عشرة أخطوه لأواجه أخطوه في مرمي إلى عشرة أخطوه من أعلم عشرة أخطوه لأواجه أخطوه لا أتاج آية تتجيب جودة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم fa in zalantu idan kuka zane mutum ya zane kawai ta zane sarki ya ɗauke shi ya kauce wa karantarwa a babu aƙida ko a babu ibada ko a babu mu'amala ko a babu akhlaq من بعد ما جاءتكم البينات فإن كنتم بيننوا daga Allah subhanahu wa ta'ala sun zo muku kuma kuka zani kuka kauce kuka wanke kuka kauce kuka kangare kuka yi kawaye fa'alahu to kuma sani annan maha lalle hakika Allah ta'ala azizun mabwayi hakimun mai hikima ne kuma mai hukunci a cikin wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wasu abubuwa guda uku abu na farko yake fa'in zanensu idan fa'azalla kuma shaifan an ha kafarka in ka shiga guri mai santsi idan mutum ya zame to shi ake kira asalin zalantu zalla ya zame ya gushe ya kauce shi ne a cikin tafsirin ibn jarir da tafsirin ibn kafir da tafsirin imamu sa'idi suka ce fa'in a sa'atun wai idan kuka tafka kuskure shi ne wa'adan fa'in zalaliyun kuka yi kuskure wa khalaftun shari'a al-islam gashi Allah ya saukar da shari'a sai kuka saba mata an amdi amma fa da gangan da gangan kuka yi kuna sani wa zalaltum anil haqq sanan da gangan kuka kauce ma gaskiya an ilmi kuna sane min ba'di qiyamil hujaj wal barahini alayhi bayan tsayuwar hujjoji da kuma dalilai akai to fa'alamu anna allaha la yu'jizuhu shay'un to ku da kuka yi wannan kangara kuka yi wannan tawaye kuka yi wannan sako kuna sane to ku sani fa Allah ta'ala babu abin da yake gagararsa an intiqami minkum zai dauki fansa akan ku zai taka ku iz qaharu man yasha'u bi quwwatihi domin Allah yana rinjayar wanda ya ga dama da tsananin ƙarfinsa wayu azibu man yasha'u bi muqtada hikmatihi sannan yana dandana azaba ga wanda ya ga dama da abin da hikimarsa ta wata tabbatar fa ina min hikimatihi mu'aqabatal usat yana da cikin hikima Allah ɗanɗana wa masu saɓan da basu tuba ba ko wanda suke yi da gangan su bari ba ko suka zarce wajen saɓo suna tane bima yunasibu ma'asiyatahum lahu subhanahu wata'ala da abin da yake dacewa da irin su da kangaran kun ga shi wannan aya tana jan kunne ne tana tsoratarwa ne ga mutane da al'umma baki daya cewa idan Allah ya ce a yi to zaman lafiya shine a yi din idan Allah ya ce a bari zaman lafiya shine a bari din idan Allah ya ba da labari zaman lafiya shine a gangata wannan labarin idan Allah ya ba da ni'ima zaman lafiya a wa Allah godiya idan Allah ya kawo jarabawa a yi haƙuri kuma a yi addu'a idan ana aikata laifi a yi nadama a yi istighfari a tuba a ɗau alƙawarin ba za a sake ba amma idan mutum bayan hujja ta bayyana a gare shi bayyinat su ne ake kira alhujjaj wal barahin hujjoji da dalilai suka tabbata to fa'alamu ana jan kunne ku fa sani fa ku kwana da sanin cewa annallaha azizun ba nan azizun a yabta gona inda kuma izzata fa innal izzata lillahi jami'a Allah ce suna neman girma ne da ɗaukaka a gurinsu da su sani buwaya da girma da ɗaukaka na Allah ne shi kaɗai wannan suna na al'azizu yana da cikin sunayen Allah da in kana karanta shi hankalinka zai kwanta musamman kuma yadda Allah ya maimaita wannan suna alkur'ani sau 92 Allah yana kiran kansa azizu domin Allah yake nufi in yace kansa azizu na farko mun san al'azizu azizu ismun min asma'illahi ta'ala wal izzatu sifatun min sifatillahi ta'ala yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u wannan shine asar na aikin Allah ta'ala ya sama da wani ya ƙasa da wani ya ba wani ya hana wani shine asar da izza din da ka ismullahi al Al'aziz yana ɗaukar ma'anoni guda uku subutul ism lillah subutul sifa subutu hukmiha muqtada lillahi azza lahi jalla sannan wannan suna na Al'azizu, Allah yana hada shi da sunaye daban-daban iri-iri a cikin Alƙur'ani. kun da Allah ya ce wa alam azizun hakim kamar nan azizun hakimun sanar ya ce wallahu azizun zun tiqa Allah mabuwayi ne sannan fa an masa wataran yana yafi wataran kuma zai danke ka wa inna rabbaka na al-azizur rahim al ar-rahim wani gudu yace zalika taqdirul azizil alim azizil alim azizir rahim عزيز حكيم إن الله عزيز غفور عزيز غفور مبوايني كما مغافرة رب السماوات والأرض ما بينهما العزيز الغفار العزيز الغفار وما من أمر منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد عزيز الحميد وهو العزيز شنو مبوايني mun takaita a hausa mu ce mabuwayi amma malam ibnu qayyim yana wa Allah kirari da wannan suna a cikin nuniya yace wa huwa al-aziz Allahu akbar yace Allah shine al-aziz falan yurama janabuhu anna yuramu janabu dhussultani yace wa huwa al-aziz shine mabuwayi sai ce falan yurama janabuhu duk abin da yake a bangaren Allah ba wanda yake kai gurin in ka fake da Allah ka kama Allah ka rike Allah ka bi Allah ka fake da Allah ka dogara ga Allah ka koma ga Allah ka zama na Allah to ba wanda yake kuma dole a sassauta a kyale ka dole sai ce annayu na yura mu janabu zu sultani ta kaka kuwa abinda yake bangaren Allah wani ya isa ya shiga bangaren in ba da izinin Allah ba sai ce wa huwa azizu al-qahirul gallabu shine dai al'azizu azizu al-qahiru al-gallabu wallahu galibun ala amri wa huwa al-azizu al-qahiru al-gallabu lam yaghlibu shay'un lam yaghlibu shay'un hadhihi sifatani yace shine Allah ta'ala mabuwayi mai rinjaye wanda babu wani abu da ya rinjaye Allah ita wannan sifata ne siffa guda biyu wa huwa al-azizu bi quwwatin sannan kuma azizu ne da isar karfi hiya wasu kuma a kira Allah izza siface ta Allah fal izzu hina izun salasu ma'ani daka izza ta Allah tana ɗaukan ma'anoni uku وهي التي كمل له سبحانه من كل وجه آدم النقصان ita shine wanda guwayar Allah ta cika ga Allah subhanahu wataala ta kowace fuska yadda babu ta waya malam Sa'idi yana wa Allah kirari da sunan al-Azizu yace al-Azizu allazi lahu al-izzatu kulluha al-Azizu allazi lahu al-izzatu kulluha shi Allah mabuwayi to buwayar tasa ta kowace fuska ce yace izzatul quwwati izzatul galabati izzatul imtina ka san wani mabuwayi ne amma buwayar tasa tana da iyaka tana da limit tana da guri amma shi Allah buwayar ta mutula ce ita zaka ne, azizu izzatul kuwa yana tsananin ƙarfi na ita wa izzatul galaba da kuma izza ta rinjaye wa izzatul imtina da kuma izza ta in bai so a yi abun ba zai yi ba fa innal izzata lillahi jami'a shi sa da malami yake duk sanda na karanta wannan ayar guda biyu <laughs> na ji abin da Allah yake to sai in huta ni ba zan yi bakin ciki ba zai bacin rai ba Ayoyin da guda biyu a cikin suratu ali imran amma duk abin da ake Allah ya riga ya faɗi cewa ya gama shi sun ka karanta ayar kan lissafa abubuwan da ke ciki wajen goma sha to za ka sallama wa Allah ka san abin wanda ya san Allah ya huta Kuma ka san Allah ba shi ne kake cikin ruɗu da hayaniya yace kul Allahumma Allahumma malikal mulki kun ji ɗaya. malikal mulki nawa kenan tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir tulijil layla fin nahari wa tulijil nahara fil layli wa tukhrij al hayya min al mayyit wa tukhrij al mayyita min al hayy wa tarzuqu man tasha'u duk an gama juya duniya a nan gaba daya malikal mulki Allah shi ne mai rike da mulki sai dai ara maka kaɗan taɓa kafin ka sauka da iyaka da lokaci time and space yaushe za ka yi a ina za ka yi yaushe za ka gama yaushe za ka sauka kuma baka sauka ba a kira ka ka tafi kana kai malikal mulki sai ce tubutul mulka man sha'u. to a nan wasu kan yi kuskure a fassara nan sun ce Allah yana ba da mulki ga wanda yake so so suna fassara kalmar mashi'a da so to ba ka bari so daban kuma mashi'a daban ita mashi'a ganin dama ne don da mashi'a tana nufin so kuma so ɗin irin na ƙauna a yi Allah yana ƙaunarka waje ƙwace ma mulki ba da haka malikal mulki tu'util mulka man sha'u kana ba da mulki ga wanda ka ga dama ka ga dama da haka sai ba musulmi sai ba wanda ba musulmi ba sai ba na gari sai ba da ba na gari ba dama da kuɗi da mulki da ilimi duka Allah yana ba wa mutum ne ba dan yana son sa ko baya son sa ba sai dan ya ga me za ka yi da mulki in ya baka me za ka yi da kuɗi in ya baka me za ka yi da ilimi in ya baka da ka wani sa sai kai shi aljanna wani mulkin sa sai kai shi wuta wani sa sai su kai shi aljanna wani kudinsa sai su kai shi wuta ko wani karatunsa sai kai shi ina wani kuma karatunsa sai kai shi wuta su da akwai karatun da ba shi da amfani alauna uzurika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'awatin la yustajabu laha wa min amalin la fa, wa min salatin latan fa. salatin la tanfa akwai karatun da ba shi da amfani Allah ya tsare mu da karatun da ba shi da amfani shi ne kun ga a nan an nuna mana cewa da ba da mulki da karban mulki a hannun Allah yake malikal mulki tukutul mulka man tasha'u wa tanzi'u al mulka mimman sha'u. wani sai Allah ya dora shi wani kuma ya sauke shi Allah yana sauke mai mulki ne ta hanya hudu ko ce nawa ka ta kare to na ga watan ne. ya ce ba wani kujerar ko kana tsakayi ya kira ka suke nan sai a rufe mulkin a yi jana'iza a binne kana tsakan mulkin sai ya kira ka lokacin ka yayi lokacin ka ne yayi ba lokacin mulki ne ya kare ba to kana tsakayi sai ya kira ka suka ji an ce ya rasu waye a ce waye ba ya rasu kuwa ya rasu suke nan ko kuma a ma juyin mulki wani ya kwace da karfin tsiya ba shi ke nan ba ko ba haka ba ko kuma ya tashi a ma kawai duk ma kowa a tafi lahira ita limanin mulkul yau ce lillahi wahidul qahhar mulki nawaye yau Allah ya ce na Allah ne wahidul qahhar Allahu akbar liman mulku yawm lillahi wahid al-qahhar wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wani sai Allah ya ta sama da shi Allahu akbar haku laguna faduwa saboda hango inda yake wa tuzillu man tasha duk man ta sha'u man ta sha'u ne tu'til mulka man ta sha'u wa tanzuruka mimman ta sha'u wa tu'izzu man ta sha'u wa tudhillu man ta sha'u dinan man sha'a sha'a sha'a sha'a biyadika alkhairu alheri a hannun Allah yake don haka mai neman alheri yake wajen Allah innaka ala kulli shay'in qadir to an gama da wannan bangaren sai ce tulijin lailatin nahari wa tulijin naharatin laili wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah sai shigar da dare a rana ya shigar da rana a cikin dare ya fitar da rayayye daga matacce ya fitar da matacce daga rayayye kowanne ana yi dare ya fi tsawo rana ta fi tsawo dare wani gudun dare ne gaba daya wani gurin rana ne gaba daya wani gurin dare ne da rana amma daren ya fi tsawo wani gurin dare ne da rana amma ranar ta fi tsawo wani gurin dare ne da rana amma kansu daya wani kuma a wasu lokutan sai dare ya fi tsawo a wasu lokutan rana ta fi tsawo a wani lokutan su kai daya wani gurin dare ne zalla wani gurin rana ce zalla na Allah ke tukurujin hayyar min al wa tukurujin mayt min al ka fitar da kwai daga kaza kaza daga kwai a zahiri kenan ko kuma musulmi ya haifi kafiri kafiri ya haifi musulmi ko ba haka ba sai ka ga mutum musulmi ne amma sai ya haifi kafiri kamar wa kama annabi nuhu alaihi salatu wa salam da ɗansa kan'an ya gunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin hmm. ala ta'awi ila jabalin ya'timuni min al-ma' kama azara da annabi ibrahim ko kaga yukhrujul hayya min al mayyit wa yukhrujul mayyita min al hayy sai to wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kuma kai kake arziki ga wannan ga babu lissafi ba kwaya kaza ko guda kaza ba in ka ji kwaya kaza ko guda kaza to daban ne akwai abin da kawai babu lissafi turo maka za a kai Allah ka turo mana alheri bila hisabi bi ghairi hisabi shi sa Allah ya ce fa'alam anna azizu yanzu kun fahimci ma'anan al'azizu shi shine wanda yake da komai da komai a hannunsa wanda ya fi karfin komai da komai wanda ya mallaki komai da kowa wanda yake gudanar da komai da kowa wanda in a yi dole haka za a yi in ce a bari dole za a bari in bai so a motsa ba za a motsa ba in bai baya ba ba za a karba ba sai ya yarda da iradatin shar'iyya ko kauniya to Allah ka ɗaukaka mu ka ba mu izza yasa da munafikai suka tafi wajen kafirai suna neman ɗaukaka Allah ya ce ayabu tabuna inda kuma izza fa innal izzata lillahi jami'a wajen kafirai suke zuwa neman ɗaukaka da girma ai girma na Allah ne baki daya ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إزة دبوايا تألا كما sa زنسة ta تمو منيتي amma kuma munafikai ba su san haka ba to sai ce hakimun me ba nan hakimun ya kuke fassara hakimun ba mai hukunci ba hakimun daga hukumu ne ko daga hikimatu ne idan daga hikimatu aka ciro hakimu sai mu ce ne sai mu ce Allah ne hikima idan kuma daga hukumu aka ciro hakimu sai mu ce ne sai mu ce Allah mai hukunci to shek muhammad bin salih usaimi ya ce duka biyan an ciro wannan sunan daga jikin su za ka ka tashi fassara wannan ba fassara ɗaya za ka ba sai ka ce hakimun mai hukunci da hikima mai hikima da hukunci duk hukuncin Allah akwai hikima a ciki eh? kuma da abin da Allah ya akwai hikima ko ka san ta ko baka ta ba to shi hukuncin na Allah iri biyu ne ita ma hikimar da Allah iri biyu ce kun ga yayi reshe ya koma nawa hudu ya koma hudu daga daya hakimu ya koma biyu al hikimati aw al hukumi shi ma hukumin sai ya zama biyu ita ma hikimar sai ta zama biyu kun ga daga daya ya koma biyu daga biyu ya koma hudu akwai al-ahkam ash-shar'iyya akwai al-ahkam al-kauniyya akwai kunce-kuncen Allah na shari'a wanda yake cewa ai sallah ai azumi ai zakka ai haji musulmi su kafirai su ki akwai kuma kuncin Allah na ai talauci ai rashin lafiya a mutu a tsufa ko mutum ya su ko so ba sai ya bi wannan shi ake kira al-ahkamul kauniya abinda Allah ya zarta kaunan ka mutu ka rayu ka tsufa zaka yi bakin ciki zaka yi farin ciki zaka yi sama zaka yi ƙasa za ka mutu wannan ko mutum ya yarda da Allah ko bai yarda da Allah waɗannan kuncin su yayi su su ake kira kauniya wancan kuma ana kiran su shar'iyya shar'iyya da su ake shiga aljanna amma kauniya wannan kauni yadda Allah yake gudanar da duniya ne ba za ka zauna a guri ɗaya ba tafiya kake kana mutuwa in ka wuce samartaka samartaka ta mutu tunda ba za a dawo ba haka lokaci yana ta mutuwa lokaci yana ta mutuwa har mutum ya tafiya mutu gaba ɗaya. Shi ne al'ahkamu shari'iyya, wa al'ahkamu kauniya al akwai kuma hikima suriya da hikima dha'iyya Allah ya yi sauro kuma ya giwa wannan tsirkekiya wannan kuma ɗan dan mitsitsi kuma akwai hikimar da sa Allah ya wancan kato ya wannan ɗan ƙarami Shi ne alhikima suriya duk wata sura da kaga Allah ya yi ta ka ci gaba da bincike ka ga abun mamaki a cikin ta ko babba ce ko karama ko wacce ake gani ko wacce ba a gani akwai hikima da ta sa Allah ya ta akan wannan surar shi ake kira al-hikima as-suriyya wal hikimatu ghadiyya gayar da ta sa Allah ya komai kuma akwai hikimar ta sa karshe akwai abin da Allah yake nufi da yinsa Allah bai komai sudan ba hmm. ba abin da Allah ya ba hikima ko ba tsari ko ta ci barkatai no sai dai ilimin ku bai kai ba saboda mai wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmi alim fas'al bihi khabira fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun amma ilimin ka ne ya kare ko ya zama dan kadan shi yasa baka gane wani abu sai nan gaba ilimi ya karu a wasu fannoni wanda suka zo a bayan nan da shekara ɗari za su ce oh kaga mutanen nan ga wani abu akan matar sarki da da ido da kagan yanzu suna ganin kaza amma ilimin su bai kai su ci moriyarsa ba sai ilimi ya zo a gano wani abin da za a iya cin moriyarsa nan gaba da mu muna tare da abin amma muna ta zubar da shi saboda Allah bai haska mana ba shi yasa da za a tashi wanda ya mutu shekara ɗari ya zo wannan zamanin rikicewa zai saboda zai ga abin da a tunaninsa a wancan shekarun ba za su yi ba kawai ana tashinsa bayan ya shekara ɗari da mutuwa ƙala kam na bis ƙala da bis yau man au ba da yau ƙala ban na bis da ni a amin kaga wanda Allah ya sa ya mutu shekara ɗari ya tashi da aka tambaye shi ya ce wai wuni ɗaya Allah ya ce ina magana wuni ɗaya shekara ta ɗari a nan a mace yanzu na tashe ka ya ga zamanin ya canza ashabul kafi da suka baccin shekara ɗari uku da tara da suka shiga gari ba sai suka ga garin ba irin wanda suka bari ba al'umma ba irin ta ba komai ba irin nasu ba to yanzu wanda ya mutu shekara ɗari aka taso shi na san shekara ɗari ba a fara amfani da waɗannan wasa'ilin iktisad ɗin ba ko ma an fara amfani da su mutu shahara sosai ba wataƙila jirgin sama ma bai shahara sosai ya yi yawa ba to sai ka ce wa mutum kai ka shirya yanzu yaushe yake isha kace za mu asuba a harami me zai ce za mu hau wani abu ne wallah wani karfe ne muka shiga ciki sai ya daga sama sai ya daga sama sai ya sauke mu a saudiya sai mu sallah su fata awa hudu ka shiga maka sai kai me kake cewa kaka na mu hankali sai a ah, za su hirin Wanda wada'u bi sihir azmita ne wannan masu hiri ne su ba zai dada mu ba saboda bai bar duniya a cikin wannan yanayin ba to mu ma nan gaba da shekara ɗari waɗanda za su zo auwan da za su ƙirƙiro za su ga cewa mu ma mu aka tashe bayan wata shekara ɗari za mu mamakin cewa nan ba duniya da muka sani ba ce haka abin zai fi ci gaba alƙiyama ta tashi inna Allah azizun hakim Allah ta'ala shine mabuwayi mai hukunci da hikima hukuncinsa akwai na kaunu akwai na shar'u hikimarsa akwai suriya akwai ga'iya Allah ta'ala komai nasa yana da tsari baya yin abu ta ci barkatai mu ma dai halitta mu ci a fatimtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa bainahuma batila yace zalika zannu allazina kafaru ban halicci sama da ƙasa a banza ba yace amma kafirai zaton su kenan kamar saman nan kawai haka kawai ta faru haka kawai ƙasa ta faru haka kawai hanta ta shiga cikinka ta zama hanta ƙoda ta shiga cikinka ta zama ƙoda saifa ta shiga cikinka ta zama saifa huhu ya shiga cikinka ya zama huhu hanji ya nannaɗe ya nannaɗe ƙwaƙwalwa sai wa kanta wa yaro ƙashi ya haɗu aka zuba ɓargo a ciki shi ɓargon kawai shi da kankansa ne kawai shiga cikin ƙashi kuma kashi ya zama ya zama gunduwa gaba gaba gaba gaba gaba sama da ɗari biyu a ka. duk wannan waye haka kawai ne haka kawai ne malam banda jewa zai faɗa haka kuma da za ka ɗaga masa wannan wannan abin nan ne wannan wannan device ɗin ka ce masa haka kawai wannan device ta ji a'a wannan ba zai yi haka kawai ba bari duba kamfanin da yake ce gashi na made in china sai ka ce to shi mutum made by waye by nature ka je asibiti a duba kwakwalwarka na'am هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هل ينظرون الله تعالى تبا كما سكي سوراري با سكي جرابا إلا أن يأتيهم الله في الله ya zo da kansa in Allah ya zo da kansa وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم zai zo لفسد القضاء don yi hukunci malam an noke kan kowa an tsaya ɗin kafiri zai ga daidai ne da shekara dubu saba'in amma mumini allah zai tsoke masa abin da daga karin kamar tsakanin sallar la'asar ne da azahar jahannama za a zo da ita mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara ne suke rike da jahannama amma tana ƙoƙarin fuskewa saboda ya ce tana da zimam dubu saba'in kowane zimam guda ɗaya mala'ika dubu saba'in yake rike da shi to mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in shi zai baka biliyan hudu da miliyan ɗari tara mala'ikun da za su rike jahannama ke kuma a buɗe ta fara zubawa halim talat wa taqulu hal min Allah ya ce kin cika ta ce a karo da kari a zuwa malam wanda baya sallah ya shiga uku wanda bai dada Allah ba zai gane kuransa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa hal yanzurun illa an ya'tiyahum Allah face Allah ya zo musu fi zulalin min al-gamam cikin inuwoyi na wasu gizagizai mala'ikatu sannan ga mala'iku saffan saffa wa qudiyal amr ta faru ta kare mumini zai shiga aljanna dindindin kafuri zai shiga wuta dindindin Shi ne wa qudiyal amr ta faru ta kare an wa mai zari ɗaya sata ko Allah ke to qudiyal amr an gama wa ila allahi turja'ul umuru. Al'umuru. duk wasu al'amura na ayi ko a bari ko a tashi ko a zauna ba ne ba da umarni duk al'amura gaba ɗaya za a mai da su ga Allah al'umur jam'u amr to duk al'amari ya koma ga Allah gwanayen tafsiri tafsiri akwai tafsirin ibn jarir da tafsirin ibn kafir da tafsirin sa'adi da tafsirin ibn ashur da adwa'ul bayan na shanqi'i da tafsirin shaykh usaymin da kuma sharhul aqidatul wasiqiyya na ibn usaymin sun fassara wani ada cewa ma yanzu haulai waɗannan ba komai suke jira ba suke tsammani suke dako ba allazina zallu waɗanda suka zame din nan da aka faɗa a baya fa in zalaltu din nan min ba da ma ja'anu bayyana fa kazzabu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda suka ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ma a bihi suka ce abinda annabi ya zo da shi ma ba gaskiya ba illa ityanur rabb face zuwan Allah azza wa jalla yawmal qiyamati fi dhulalin min al wa ityanul mala'ika da kuma zuwan mala'iku fa yaqdi Allah ta'ala baina ibadihi Allah zai hukunci tsakanin bayi da kansa wa yujazi kullu amilin bi amalihi zai wa duk wani mai aiki sakayya da irin aikin da yayi فجميع أمور الدنيا والآخرة تقول إلى الله wani al'amari na duniya da lahira ya an fuske shi da hannun kowa ya kuma hannun Allah ba ko dan da zai ce ma sa yi kaza ko uban da zai ce ma ɗansa yi kaza yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa ta kansa yake yawaddu al المجرم لو يفتحي من عذاب يوم إذن جبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضع نزاعة للشعر فجميع أمور الدنيا دون الأمر إلى أكتر أيا أبري الدنيا والآخرة تؤول إلى الله عز وجل wa hina idhin yakunu al-amru qad komai ya kare wa haqqa alaihim al-halak nan wanda bai daba ma ya tafi da haka ranar mutum zai gane amfanin imani masu yi wa musulmi dariya a duniya idza marru bihim yataghamazun وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فجهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حق فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Allah ya ce ku kyale su ranar nahira za ku saka dariya da aka yi alal ara'iki yanzurun suna kwance akan karagu malam suna kallon ana an ce su su koma inuwa al'arshi ana hisabi amma ban da su Allah ka samu cikin waɗannan akwai wata aya cikin suratul furqan ita ce aya ta 25 zuwa 26 Allah ta'ala ce wa yawma tashaqqaqu as-sama' ranar da sama za ta tsatsage ta fashe bil gamani zaka da gizagizai wa nuzila al mala'ikatu tanzila za mu sassaukar da mala'iku saukarwa al mulku yawma izin al haqqu mulki a wannan rana gaskiya ne ya tabbata ga Allah shi kadai wa kana yawman alal kafirina afira kafiri ba zai ji dadin ranar nan ba mumini ne kadai zai farin ciki da ranar alkiyama amma da kafiri haka a suratul an'am aya ta 158 Allah ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumul mala'ik. ba komai suke saurare ba face zuwan mala'iku au ya rabbuka ko Allah ya zo au ya atiya ba'adu ayati rabbika ko shashin wasu ayoyi na Allah su zo yau ya yawma ya'ti ba'd ayati rabbika alamomin tashin alkiyama ke la yanfa'u nafsat imanuha imani a ranar ba zai amfani ba lam takun amana min qablu mutuka mutum bai imani a baya ba dama Allah yake zan ta saurara muku zan kai muku hanzari zan ta kyale ku amma banda hali biyu duk wanda ya je hali biyu to ba zan masa gafara ba amma ka tuba yanzu ka gyara yanzu yace walai tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an Allah na tuba yanzu Allah ya ce ka tuba yanzu to saboda saboda kuffar da wanda suka mutu suna kafirai da wanda suka jinkirin tuba har sai da mutum yaga komai ya kare komai ya kare wanda yake sun zama wata ƙasa kallon bal a wata shekara suna sama malam jirgin nan sai karo ko da wani jirgi ne ko da wani abu sai tsage yi yana zaune sai ce an ah, ya ji an yi wani an rikito ƙasa da ke allah na daina allah na daina allah na daina to da ya ɗauka haɗuwarsu da allah ta zo to dai bai mutu ba cikin wannan bisa mutum mutu ba akwai shi an je kakkari an ji rauni an yi jinya shi da yake ba wani labari ce ai wato ka san wannan bayanin da masu jami'an jirgin suke yi cewa in ka ga al'amari ya baci ka duba ƙarƙashin kujerarka ka ji a lokacin da lamarin ya baci za ka ga wata jaka ka ɗauko ta ka zage za ka ga wata riga to ka sa rigar duk kawai an rikito ake wannan shirye-shiryen ka sa rigar kuma za ka ga ɗan wani abin busa iska ka busa duk fuka ka rikito daga sama ake maka wannan shahara wanda ya rikito daga sama in ba hasbunallahu allahu wani wakil da la hawla wala quwwata ina kake neman wata jaka to ai dai ka'ida ce aka ce ku gaya muku ce ku gaya muku yawa yawa an ce ka'ida ce a gaya muku amma an rikito daga sama ina wata jaka kaga jakan ma da har za ka ɗauko ka sa ka busa sai ake tambayar sa ce aisha ne na daina aka ce ka kaje na ce komai da komai ya ɗauka lokacin tafiya ne shi ne Allah ta'ala ya ce wanda duk imani ba sai a hali biyu yanzu ai fir'auna za ka iya cewa ya yi imani amma a lokacin da fir'auna ya imani a lokacin da ba a karɓa ne don ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina wa ana minal muslimina farko ya ce amantu wannan kalmar ta isa sannan ya ce annahu la ilaha illa allazi kwa wannan kalmar shahada ce la ilaha illallah ziba ba kalmar shahada ba ce sannan wa ana musulmi na kun ga kalma uku ya faɗa wanda da a ce lokaci bai kure ba duk ɗaya daga cikin ukun nan za ta amfani amma Allah ta'ala ce al'ana al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin Allah ce ai ka'ida ta shine lokacin lokacin da kake jin ka'ida a lokacin ake so ka karba ba sai lokaci ya kure kaga mala'ika mutuwa ya kafa maka kamboran daukar rai sana ka ce na daina akwai kudi na a guri kaza a gutsira ba ya a gutsira ko baka ce a gutsira ba za ba ka kare da su yusa nan suna da sallama ya ce wanda zai aikin alheri yayi da lafiyarsa da iko kada ka bari ka bari sai lokaci ya kure ka zo zaka mutu ka dinga li kaza wa li fulanin kaza saboda ka san ba za su amfane ka ba a lokacin sai muke fara rabawa ko ka raba ba dai an riga an kare kai naka ne naka iya abin da kace ya kare shi yasa ka yi aikin alheri ka yi shi yanzu ka yanke shi yanzu ka gabatar da shi Allah ka sa mu dace shine sai Allah ta'ala kuma a cikin suratul fajr aya ta 20 zuwa 26 kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka dakkan dakka ka san abu ba karami bane dakkan dakka idan aka nike kasa nikewa ma'izin bi والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر ranar mutum zai ta tuno abin da yi ta tuno na yi kaza na yi kaza Allah ya ce ina sannan hadisi ya zo wanda ibn abdul duniya ya roce shi a cikin sifatul janna kuma muhammad bin nasir almarwazi ya rawaito shi a cikin ta'azimu qadar salah imamu tabarani ya rawaito shi da imamu daruqutni a cikin ru'yatil la imamu zahabi ya hassana shi a cikin littafin sa al-arsh ibnu qayyim a cikin hadil arwah shak albani a cikin sahihut tarhib wa tarhib ne lamba ta 3591 daga abdullahi dan mas'ud yace yajma'u Allahu awwalina wal akhirina Allah zai tattaro na farko da na ƙarshe duka kul innal awwalina wal akhirina la majmu'un ila miqati yawmin ma'lum farko da ƙarshe Allah yake sai na tara to Allah zai tara farko da ƙarshe li miqati yawmin ma'lum 40 sanatan shekara 40 fa za a tsaye shakhisatan absaruhum ila sama kowa ya haka haka za a tsaya sai an shekara arba'in kowa idan ba zai ya kasa yana kallon sama haka sai kowa shekara arba'in a haka ba wanda aka ce ya motsa ko ya tafi Don ka tafi ina za ka tafi duk da duniya ke an rushe ka iza shamsu ko rai wai zan jomin kadarin. iza sama'un fatsarat an rushe komai an rushe duwatsu an kone ruwa an kone kogi wai zan biharu sujjirat ita ma an kone ruwan ba inda za ka sai ka kowa ya haka da kansa shekara arba'in za ana kallon sama ila أبصارهم إلى السماء ينظرون إلى فصل القضاء فينزل الله من العرش إلى الكرسي في زلل من الجمال sai Allah ta'ala ya sako irin sako wadda ta dace da Allah kun san a komai na Allah daban yake da irin na mutane hmm. in an ce Allah an ce Allah to bai kama da kowa ba to duk abin da za a jingina wa Allah ba irin na mutane ba in an ce ilimin Allah to ba irin na halitta ba in an ce zatin Allah ba irin na halitta ba in an ce jin Allah ba irin na halitta ba in an ce ganin Allah ba irin na halitta yadda Allah bai kama da kowa a zati ba hmm. to bai kama da kowa kuma a sifa ba to da ka wa kullu ma khatara bi zalika fallahu bi khilafi zalika duk abinda kokalwa ka ta suranta maka ko kaza Allah yake ko kaza Allah yake ko kaza yake to ba haka Allah yake ba kuma saboda hanyar da zaka san Allah uku ce ko ka ganshi ka ganshi ko ka ga mai kama da shi akwai mai kama da shi to me ya rage al-khabaru sadiqu an samun labari to labarin ku shine Qur'ani ya kawo da hadisi shi kuma hadisi yana faɗa sifar Allah amma baya faɗa kaifiyar yadda sifar Allah take hmm. don ka tsallake nan sai dai kuma ka halaka ka da hanya ta uku da abin da ƙwaƙwalwarka za ta suranta maka game da Allah to ai Allah ba zai suranta a ƙwaƙwalwarka ba tunda abu je in dai labari zaka ba akan abu ko ka faɗi gaskiya ko ka faɗi ƙarya to kuma hanyar da zaka san abu shine ka ganshi da ido to waye gan shi da ido ko ka ji shi da kunne ko ka shaƙe shi da hanci ko ka ɗanɗana shi da baki ko ka taɓa shi da hannu ko ka ji shi da kunne waɗannan sun toshi sannan ba a ganin sa a duniya da wani zai gan shi a duniya waye annabi Musa alayhi salatu wasallam ya rabbi arini anzur ilai Allah ni ko ina so in ganka Allahu akbar mm. Musa kenan alayhi salatu wasallam saboda an masa magana ya ji daɗi an mata kaza komai sai ga abin da ya rage kawai ya ga Allah sai ki rabbi arini anzur ilai Allah ina son ganka ce lan tarani walakin anzur ila aljabal kai ga ka iya gani na ba walakin anzur ila aljabal kalli dutsen sa fa in istaqarra makanahu idan dutsen nan ya ci gaba da zama inda yake fa sofa tarani zaka ganni din ku falamma tajalla rabbuhu liljabali da Allah ya tajalli ga dutsen ja'alahu dakkan nan mun ce dakkan dakka wanda shi kuma dakkan saboda dutsen da Allah ya tajalli sai dutsen ya rugurguje ƙara fashewar dutsen da rugurguje wacce ta sa annabi Musa ya faɗi ya suma wa kharra Musa sa'ika ƙarar dutsen sai da ta sumar da annabi Musa ya dade a sune falamma faka bayan ya farfado ya fara cewa subhanaka subhanaka sarki ya tabbata a gare ka Allah sai ne tubtu ilayka na tuba wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon wanda ya fara yin imani da cewa ba za ka gani a duniya ba don ni shaida ne gashi na suma amma kaga annabi ibrahim shi ba ta yaje ga Allah ba ta yayi rabbi arini kaifa tuhil mauta shi nasa da sauki ai yace Allah nuna min ya kake kashewa ka raya to ce mana ake kana kashewa kana rayawa muna gani amma ina son nuna min akan ido na ga abin da ka kashe ga abin da ka raya abin da ka raya yace awalam tu'min a ah, annabi ibrahim baka imani baka yadda bane yace bala na yadda mana walakin ya inna qalbi ina son zuciyata ta tashi daga khabarul yaqin ta koma ainul yaqin da haqqul yaqin ake cewa ai ba matsala wannan fakhud arba'atan min al-layl kamo tsuntsu guda hudu fasur bunna ilayka saddake su su maj'al ala kulli jabalin minhunna juz'an sannan ka yi su curi curi ka daddora akan dutse guda hudu sun mada'uhunna ba sun mutu ba an yanka su an dandake su kasan da yadda ake soya kaza an yi mata filla ai mata an ta zama nama watakila ma an yi dambun nama da ita ko ko an yi fefe cikin da ita ko an yi farfesu da ita Sosai kuma aka ce ajiye ta a hakan ka kira ta in kaza ce ka ce kaza in ɗawinsu ne ka ce ɗawinsu da faffan ɗawinsu fa niƙaƙƙen nan ka ce ɗawinsu niƙaƙƙe zo to mada uhun nan yaga wannan shi ne abin da eh, ainihin yake kuma Allah ya ce ya ake na ka ta'aya. za su zo maka suna gudu sai ce ne wa'alam annan laha wa'alam annan laha a wata ruwan wa'alam wa'alam annan laha ko na san Allah buwayi da mai hikima domin isa daga nan ta kare to kun ga mutum ya samu yaƙini da Allah ya huta to shi yasa Allah aya yake a wannan hadisi fa lawo min al-arsh ila kursi fi zulalin min al-gamam wani hadisi mun ce shek albani ya kashi in sahihu tarjib ne nan ba su dubu uku da ɗari da cikin da ɗaya allah ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada inda muka yi kure ko tuntuɓan harshe allah iya ce mana ayoyin da suka faɗi rahama allah ya samu a ciki wanda suka faɗi azaba allah ya tsare mu malam ya halatta uwa ta ba wa 'ya'yanta mata zakka tunda ba ita ke ciyar da su ba kwarai za ta ba 'ya'yanta zakka za ta ba mijinta zakka kowa ma mace take so ta bashi zakka za ta bashi domin ita ba dora mata ci da kowa ba a duniya ita ma ba dora mata ci da kanta ba mace fa yar gata ce shi yasa wanda ya tambaya ce me yasa aka ce a ba mace gado ɗaya a ba namiji biyu aka ce saboda ba ta ci da kanta ba ta ci da kowa in an ba ta ɗayan na me muku an ba mu biyin a ce ka yi cefa ne ka biya kudin haya ka yi ɗinkin sallah ka sai rago ka biya kudin asibiti ka yi kaza ka yi kaza biyin ana yake karewa kuma biyin kansu yake komawa kuma ga ɗayan su can mata abdullahi ɗan mas'ud Allah ya kara masa yarda ya kara masa yarda kun ga da su su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam zan iya ba miji na zakka da kuma marayu da nake rike da su yace kwarai ba su ba wa mijinki zakka ba wa marayinku amma kai dokar da aka sa ma ba za ka ba wa mataka zakka ba don kake daukar ta ba za ka ba wa ƴaƴanka ƙanana da kake rike da su ba kake da zakka ba ka sallama can da gidajen su sun talauce za ka iya ba su zakka ƴaƴanka suna aure karkashin mazan su can za ka iya ba su zakka iyayenka tsofaffi waɗanda ƙarfin su ya ƙare wannan kaga ba zakka za ka ba su ba tunda su wajibi ka ci da su kamar yadda ba za ka ba kanka zakka ba matanka da ƴaƴanka da iyayenka waɗannan ai da su ake cin arzikin ba. kuma arzikin Allah ya baka ne dan kai da matanka da ƴaƴanka da iyayenka to kuma ka ɗauki zakka ka ba su kamar ka juya kuɗin ne a kanka an fi so ka ba wa danginka na kusa da makota waɗanda suke ganin abin yau da gobe su ne za su Allah ya isa ba a ba su ba kuma su ne za su dinga jin haushin kayi kuɗi amma kana yayyafa musu tunda suna kusa kaga an rike musu raɗaɗi da zafin hassada da kuma zafin talauci dane da matsayin matar da take cewa mijinta za ka ga ƙarshenka ƙarshenka ba zai yi kyau ba ina jin cutar ta yi ta gama ji tana ce maka ai ba haka haka kawai matar ka ba za ta ce maka za ka ga ƙarshenka ba ranta ne ya ɓaci sa ba a son a kai mace bango malam mata suna da haƙuri a da ke amma fa in ka kai ta garu da kuma tana da wahalar sakowa na yi kisa-kisai irin wannan da yawa na mata na ka kai garu na ka kai garu muka yi muka yi sako, suka yi sakowa shi sa ka dinga dan ba ta damar da za ka yi numfashi kada ka kure ta kuma dama amana Allah ya baka ya ce ka kula da ita to da aka ne daina gaya wa mutum ki cewa zai ga karshen sa to don wani abu ya sace sai a ce ke mai ya ce ya kika masa baki komai ya miki ke hakuri to dan mutum ki ya zama karshe kin zama bazawara Ya aiki sun zama marayu kin wa mutum ki mummunan addu'a yayi miki mummunan addu'a kun ruguza gidan to da aka hajiya don Allah ki yi hakuri ki daina cewa mijin ki zai ga karshen sa eh, in dai ba karshen alheri bane don Allah ki yi hakuri kai kuma don Allah ka daina bata matar karai har ta dinga maka baka addu'a cewa karshen ka ba zai ciwo ba da Allah yi wa ayi hakuri ba ma san mu ji munanan kalmomi mun fi san mu ji ana wa juna addu'a da yafiya da fatan alheri malami ne nake sauraron tafsir a gidan rediyo sai shiga ban daki ya kama ni sai na sanya earpiece a kunne na shiga ban dakin da shi ina saurare menene hukuncin hakan da ka bashi a waje kana jiwa daga waje babu laifi a cikin littafin qimatu zamani inda ulama wato matsayin mahimmancin lokaci a wajen malamai yace akwai wani malami saboda tsabar karatu da san karatu da nakin karatu da san ka ai fara lokaci ba karatu ba idan zai shiga ban sai ya samu wani ya bashi littafi ya ce karanta mun hadisan ina jiwa daga haddasa na gundaru shi kuma yana ban ɗaki yana haka saboda wata matsalar ma ana bayan gida za ta faɗo kuma yana can yana ba gida na don ka a ce tunda ba a karatun hadisi da ƙur'ani a banɗaki, to bari ya sa wani ya dinga karanta masa daga waje shi yana ji shi inda da ba hana ji a ban ba ko yawa tunda daga waje yake jiyowa ko ka kunna ƙur'ani kana jiyowa kaga baka yi asara ba ko ka sa wani wa'azi kana jiyowa amma ka shiga ciki kana karatun ko ka buɗe karatun a ciki shi aka hana saboda banɗaki gurin zarni ne da wajen wari da wajen ɗoyi da wajen kubusu da haba'i shi yasa ba a son a mai da shi ya zama makarantar karatu ko kuma wajen karanta ƙur'ani to Allah ya samu dace honorable ya bauchi ya ba da saniya guda ɗaya da buhun shinkafa 50 kg guda uku kayan sallah na marayu zane da riga da takalma da lifaya guda 45 kayan maza kuma kayan maza kuma guda 27 ga wannan rabbul ya bauchi Allah ya taka da alheri bisa wannan gudunmuwa da ka bayar na saniya a yankawa marayu da kuma buhun shinkafa guda uku 50 kg da kuma kayan sawa har kala 40 na maza da kuma kala 27 na mata na maza kai Allah ya taka ma da alheri takwas daga Alhaji Dallami Tolba a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ya gafarta wa babansa mahaifiyarsa da babansa to alhaji dan lami tolba sakonka ya zo kuma Allah ya saka ma da alheri ya karba kuma ya wa iyayenka gafara dubu goma daga alhaji abdullahi da jamfa da wando a ba marayu alhaji abdullahi Allah ya karba aikinka da kai na dubu goma ya sa maka a hasana ya kuma saka ma da alheri dubu ɗari daga alhaji ibrahim jijji ga ɗan yana neman ɗan eh? jijjiga ɗan a haɗe yake kenan ya kai ka ba da su fes. jijjiga ɗan yana neman addu'a akan wata bukata da ya sa a gaba to alhaji ibrahim jijjiga ɗan allah ya biya maka wannan bukata ta alheri da kuma sa ta zame maka alheri duniya da lahira kuma saƙonka na dubu ɗari ya iso an sa shi a asusu dubu hamsin daga wuman leader na apc gombe hajiya lumbi abubakar a ba marayu hajiya lumbi abubakar woman leader sakonki ya iso lida Allah ya tabbatar da alheri ya sa albarka Allah ya karba miki dubu biyar a ba marayu dubu sha uku da dari hudu da sha biyar daga gidan itari doma to Allah ya saka da alheri takalma kafa 27 a ba marayu kayan sawa a tamfa ɗaya ƙur'ani bakwai a yi musu addu'a to Allah ya amshi bukatu ya kuma saka muku da alheri sai dubu ashirin da aka samu da ɗari bakwai daga ɗaiɗaiku jama'a a sa asusun marayu to kowa Allah ya ga abin da ya yi kuma Allah ya saka masa da mafificin alheri kafin mai addu'a mun yi baki daga Kano akwai jami'anmu na Darus Sunna Foundation wanda suka kawo mana ziyara mu za mu gabatar da su akwai shugaban ɗalibai na Darus Sunna Foundation shine Malam Muhammad Zangina Usman shugaban makarantar Ubay bin Ka'ab wanda take renan hafizan alkur'ani akalla duk shekara akan yaya hafizai hamsin akwai 'yan gombe da yawa da suka haddace ƙur'ani a gurinsa ina malam muhammad zangina yake kuma ramma ne ya rubuta alkur'ani izu 60 da ka kuma limami ne na masallacin juma'a sannan akwai kuma dr jamilu ajiya ina dr jamilu ajiya dr jamilu ajiya laktara ne a jami'ar dutsen ma jirar gamman kuma shi ne dufuti na din na student affairs na jami'a din kuma shi ma jami'i ne a darus sunna foundation sai kuma malam anas madabu malam anas madabu babban jami'i ne a hukumar hisba kuma gidansu ne gidan da ake kira gidan madabu gidan karatun fiqhun nan da ya shekara aru aru ana karantar da mutane to shi jikan gidan ne kuma shi ne sakataren mu na Darus Sunna Foundation kuma limami ne a masallacin Juma'a na abin nan sunna da ke fage sai kuma malam abin nan malam Muktar dawano na malam Muktar dawano malam Muktar Dawanau shine babban limamin masallacin Juma'a da ke garin dawano ana kiransa masjidu makka kuma kun san da wano a nan ne aka kafa kasuwa hatsi ta afirka duk afirka ba inda ake samun hatsi kamar garinsu aka yi za ga malaman garin duk kusassu ne ai ku kai shi a koshe ne saboda ana karatu kuma ga hatsi nan su to su to su to su to nan zaka ta ganin tirela tana fakin da wake da gyada da aya da gero da masara da shinkafa take kaso ta kowace girma a Afirka inda ake sauke kayan hatsi to shi anan yake kuma babban jami'i ne shi ma a makarantarmu ta darussuna to ragon guda biyu da suke yan Darus kuma ga sunan kuna tare da su ga Umar bin Khamis shi ma ɗan jaru suna ne ga kuma salahuddin su ne su biyu ga suna ana suna so su ne muke kula mana ɓangaren social media shi salahuddin ya yi karatu a informatics ta kazauri sannan kuma ya tafi malaysia ya je ya karatu a can sai shi kuma umar bin khamis shi ne yake kula mana da ɓangaren abin da ya shafi facebook da whatsapp da sauran waɗannan abubuwan da kuke yawan shiga to waɗannan su ne bakinmu akwai wanda ya rage ban faɗa ba yawa akwai abubakar akwai mala abubakar muhammad shi yake da makarantar da shi ma duk shekara ana samun hafizan alkur'ani a makarantarsa kuma shi ne hadim na darus sunna duk wanda ya je duk wanda suka je yan dawa sun je darus sunna dama sai ake su nemi lamba abubakar saboda haka shi ne wannan inda allah kuma ya masa basira da hikima kenan sai ke kulan mana da wannan ofishi namu da daru sunna foundation kuma shi ɗana ne babansa kakansa da babana uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ɗaya yake a guri to da aka waɗannan sune jami'an da suka kawo mana ziyara wajen wannan tafsiri daga kano muna musu fatan alheri da addu'a yadda suka zo lafiya allah sa an tashi komawa a koma lafiya suna tare da mu har zuwa lokacin da za a rufe tafsiri muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ya sa mu dace waɗanda suka rubuto bukatu daban-daban muna roƙon Allah ya biya musu dukkan bukatun nan abin da ke damu mu a ƙasar nan na taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki ya Allah ka gyara mana zaɓe da yake gabatowa Allah mun ban maka ka zaɓa mana na ƙwarai zaɓa mana mutanen kirki ko daga wata jam'iyya suke yanzu ba maganar jam'iyya yawa kowa za a duba wa aka fi so wa ya fi kusa wa ya fi dacewa kawai shi za a zaɓa don shi dole ko da daɗi ko ba daɗi in ma baka zaɓa ba a zaɓa ma in ma baka yi ba a yi maka shi yasa a tsaya a tantance bayan an tantance kuma a yi addu'a ka ko mu sa kwaɗayi mu sa kishi mu sa kishi duk wanda za mu zaɓa mu tabbatar tsakaninmu da Allah shi ya fi dacewa a inda muka zaɓe shi tun daga kansila har zuwa sama duk wanda za a zaɓa ba magana wata jam'iyya guda ɗaya a stack ko apc ko ba magana wannan kawai ka duba wanda ya maka kawai wanda kake kyauta samu kada wani ya ƙara daraka da suna wata jam'iyya babu magana jam'iyya yanzu magana mutum ake ni kawai za ka iya yin wake da shinkafa har da yaji waccan jam'iyya ta tsaye da mutumin kirki waccan ta tsaye da mutumin kirki wacce ta tsaye da mutumin kirki wacce ta tsaye da mutumin kirki sai a ga a wannan zaben ka zaɓi wannan a wannan ka zaɓi wannan a ce kai ya ba ka yi jam'iyya ɗaya ka ce wa yake wata jam'iyya ɗaya yanzu akwai jam'iyyar da duk mutanen kirki ne a cikinta daga sama har ƙasa akwai ta akwai kuma jam'iyyar da duk mutanen banza ne a cikinta daga sama har ƙasa duk kaga ashe kenan akwai na kirki an hana su dama a can sai su koma can wasu an hana su dama a can sai su koma can saboda haka mu tsaya bayan mun yi addu'a mun ba Allah sannan mu cire son zuciya duk wanda za mu zaɓa mu tabbatar tsakaninmu da Allah shi ya fi cancanta tsakaninmu da Allah shi ya fi cancanta don dama akwai good akwai bad akwai ugly the good the bad and the, the ugly shi kenan akwai the best ma akwai the beta ka sai mu duba mu cancare mu caccake mu cancance wannan kuma yanzu kuɗi zai ba mu karɓa tunan muna da bukatun su amma ba dole ne wanda ya bada kuɗi kuma ya zama shi za a zaɓa ba ta iya wa mutumin kirki ba shi da kuɗi wanda yake da kuɗin ko bai da kirki ko muna buƙatar kuɗin ko muna buƙatar mutumin kirki shi ko mutumin kirki bai da kuɗin da zai bamu shi ko wanda bai da kirki kuma yana da kuɗin da zai bamu sai mu karɓi kuɗin wancan mu sa a jihu ko mun zo jarifa mu jefa wancan an ce an ce wani honorable da muka yi wannan fatawar da yake na ji malamai sun yi mana wata tsiya sun ce a karɓi kuɗin wanda ba shi da kirki a zaɓi mutumin kirki to aka zo karɓar kuɗi gidansa sai ya fito maka da izu sittin a rafi sai ya mai izu sittin in ka zo sai ce ga kuɗi ga ƙur'ani ka karɓi kuɗi na ka dafa ni za ka zaɓa to shi ne wani ya je an ba shi dubu ɗari amma fa ya dafa ƙur'ani to shi ne ya bugo min waya ce akar kalla, tsakani da Allah tsakani da Allah wanda ya bani kudin nan wallahi wanda bai ban din ba ya fi cancanta don wanda bai ban din ba ma da muka je gurin su ta yi gaskiya ni ba da kuɗi kuma wallahi ina da kuɗin ma ba zan ba ku ba in kun gana cancanta ku zaɓe in ban cancanta ba ku je ku zabo wanda ku ya cancanta ma ina tabbatar muku wallahi ba zan cuce ku ba ba ba zan ba da dama cuce ku ba to sai aka zo yace to yanzu ga shi mun karɓi kuɗin wannan amma mun dafa qur'ani za ka kuma kallaya za a yi na ce to da ka dafa ƙur'anin ne kake na alƙawari kai ko rantsuwa ita a rantsuwa yi na ce to in kai rantsuwa sai ka ga aikata abin da ba shi ba wannan rantsuwa da kai a kai ba shi fi cancanta ba ya ka ce ka yi a shari'a Ka fara. kai ka fara. a cikin dubu ɗarinsa sai ka siyo mutane wake da shinkafa na ɗari ka ciyar da mutum goma kana da dubu casa'in da biyar kuma yanzu kana da rai ka zaɓi wanda ka ce سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك